وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi sha tara ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 an ya daidai da sha biyu ga watan maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba tara Yakubu Avenue daura daga Ladima Road anguwar Nijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan sifatu azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin watan ramadana kwana a shafi na 60 a ƙarƙashin bayanan da malam ya koro mana na yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku ne da sauki a cikin addinin nan baya nufin ku da tsanani shi sa ya sauwake wa'ansa al'amurra daga cikin al'amuran mun ambaci guda uku za mu tashi a gaba na hudu inda malin yake cewa a shekul al-kabir bani wal ajuz tsoho tukub tukub da kuma macen da ta tsufa wato ta manyanta a shekaru ba sa iya yin azumi saboda shekarunsu ya ja in suka ce za su yi azumi ɗabi'arsu ta koma kamar yara ƙanana kuka za su yi ta yi ba sa iya jure yunwa da shekarun ya ja irin wa'annan menene musulunci ya tanadan ma mutum idan yana da mahaifi wanda ya tsufa sosai ko kuma mahaifiya wacce ta tsufa sosai ko shiga irin wannan hali ko kuma kakanka na da rai kuma kai ne kake kulawa da shi ya shekarunsa ya ja sosai ga yadda shari'a ta hada hukuncinsu malam ya ce قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الله يقرا يدا غريسه da mahaifinsa ya ce الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا الشيخ الكبير tsoho dattijo wal kabira da tsohuwa dattijuwa la yastati'ani an yasuma ba sa iya yin azumi ko da shekaru ayut'imani makana kulli yawmin miskinan sai su ciyar a makwafan kowace rana miskini duk ranar da aka kai azumi ana kiran sallah na buɗe baki sai su ciyar da miskini abinci abincin da suke ci a ciyar da miskini guda ɗaya na wannan rana wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito su a cikin sahihinsa hadisi nan ba ta dubu hudu da ɗari biyar da biyar wa akhraja darul qutni imam darul qutni ya fitar a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da bakwai وصححه من طريق منصور عن مجاهد كما إمام دار القطني ينزلت حديث تهيم منصور هذا مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما daga malaminsa abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa qara'a abdullahi dan abbas ya karanto wannan kayar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه ga waɗanda suke iya yin azumi cikin wahala fidiyatun to su yi fidda kai ma'ana su ciyar ta'amu miskin ciyar da miskini abincin miskini guda ɗaya na kowace rana ya kulu abdullahi ɗan abbas ya ce هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام ويفطر آية nan tana magana ne akan tsoho dattijo wanda baya iya yin azumi ya ajiye azumin wa yut'imu an kulli yawmin miskinan nisfu sa'in ya ciyar a kowace rana makwafan miskini ɗaya rabin sa'i shine muddin nabi guda biyu na himfa alkama saboda haka wannan ayar a daidai gaban nan malamai sun samu saɓani a kai tun daga kan sahabbai abdullahi dan umar da salamatu bin aqwa radiyallahu anhu ma su suna ganin ayar mansukhiya ce shi kuma abdullahi dan abbas da waninsa irinsu abu huraira irinsu anas bin malik al-ka'abi suna ganin cewa ayar ba a shafe ta ba ai sun ce mansukhatun min nahiyatin wa muhkamatun min nahiyatin ukhra an shafe wani bangare kuma wani bangare na nan yana aiki suka ce bangaren da aka shafe shine zaben da aka ba mutane a farkon musulunci wanda ya ga dama da lafiyarsa ya ƙin azumin amma ya ciyar suka ce wannan gaba ita ce aka shafe amma ɗaya ɓangaren na hukunci cewa dattijo da dattijuwa da mace mai ciki ko shayarwa hukuncin na nan a kansu za su ciyar makwafan kowace rana in ba za su iya yin azumin ba saboda halin da suke ciki an gano wannan shi ne mana ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu sai ruwaya daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare ka ya ce man adraka hulki baru falam ya an ya suma ramadan alaihi ne kulli yaumin muddun min kamhin ya ce man adraka hulki baru wanda girma ya riske shi falam yastati' ya suma ramadan ba zai iya yin azumin watan ramalana ba saboda girman da ya kama su shekaru ya ja baya iya jure yunwa wa alaihi li kulli yawmin muddun to wajibi ne a kansa kowace rana ya ba da muddun nabi guda ɗaya min kamshin na alkama ya ciyar wannan asari imamu darul qutni ya rawaito sa malam yace wa an anas bin malik hadisi daga anas dan malik Allah ya kara yadda a gare sa أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعه أنا بن مالك الله يقرأ يدعى قريسة خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنا سورة شكرا إيه رسول أو شيء ya manyanta kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya masa addu'a na albarka saboda hidimar da ya a gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ce ya Allah azurta shi da ‘ya'ya ka yi albarka ga dukiyarsa anas san malik ya haifi yara sama da ɗari da hamsin ya haifi ƴaƴa sama da ɗari da hamsin saboda addu'an da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya masa shi kansa kafin ya mutu duk da ya tsufa sai da ya binne ɗari da talatin wannan ba ana maganar jikoki ba ne fa ‘ya'ya zunzurutu da suka fito daga jikinsa kuma gonarsa manomi ne Allah ya yi wa gonar albarka duk wata shida yake girban abin da ya shuka a shekara sau biyu yake girba haka zai samu abincin wata shida yana girban wannan zai ƙara samu abinci mai wata shida ba bayi da matsalan abinci to ana tsora shekara ɗaya ya rasu ya yi rashin lafiya saboda shekarun ta ja ya iya yin azumi ba'ufa sau ya yi rauni akan yin azumi saboda shekarun da ya ja aman wata shekara shekarar da ana tsora shekara ɗaya ba duniya fasana a jafna tasaridin sai ya yi wato tire na farid ko kuma tasa na farid tasa na farid farid shine dambu ne na alkama da ake hada shi da nama Ayi yi dambun nama a cakuɗa shi da alkama a kusan akwai shi ko? idan aka ci manzo Allah daman ya ce akwai albarka a cikinsa ba za ka taɓa jin yunwa ba kawai ruwa za ka ta sha kamar dabinan nan ne da ake tuƙa shi ka shiga madina masallaci akwai dabinan da ake tuƙa shi kamar tunkuza ba ha a samun ɗan abu a kai kamar gyada ba to wannan dabinan ka ga ga laraba a gefe suna shan kahawa ko idan ka ci shi a sha kahawan nan ka ji yunwa ba sai dai ka nemi ruwa kawai ana fahimta to wannan dabinan haka shi ma yake to haka shi ma sarid yake idan aka haɗa shi aka yi bambinsa aka haɗa shi da nama aka cakuɗa to sai ya yi tasa guda ya kira maza talatin wada'a da'a na miskinan ya kira miskinai talatin ba a shi ba'ahum ya kosar da su a shekaran azumi talatin aka yi shekaran azumi talatin aka yi sai ya kira su su ci suka ci abinci ya kosar da kowa shi kenan kaga kenan wannan ne malamai suka fitar da fikihun da wannan hadisin da wancan na abu huraira idan ka ga dama duk ranar da aka kai azumi ka kira miskini ka ciyar da shi Ka ga ɗaya kenan ta maganar ɗaya idan kuma ka ga dama ba za ka ciyar ba har sai ranar ƙarshe misali an tsaya ganin wata sai aka ce an ga wata a wannan shekarar kenan me ashirin da tara an ga wata sai ka tara miskinai ashirin da tara sai ka ciyar da su abinci kaga ka ci ka yi na azumi 29 kenan in kuma a shekaran 30 ne ranar da aka kai na 30 din za ka tara miskinai 30 ka ciyar da su su ci su ƙoshi ana fahimtar wannan? wannan wannan hadisi imamu darul qutni ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa mujallaji na biyu shafi na ɗari da bakwai to kaji idan mutum ya manyanta ga hukuncin da shari'a ta bada namiji ne ko ya mace idan aka gama kowanne daga cikinsu za a ciyar da shi kowace rana a ciyar da miskini guda ɗaya ko kuma a yi jinkiri ba za a ciyar ba sai ranar da azumi ya kai ƙarshe sai a kidaya kwanakin in 29 ne a ciyar da miskinai 29 in kuma azumi 30 ne a nemo miskinai 30 a ciyar da su ci guda ɗaya shi kenan su fi su koshi sun shi kenan sun gama an gane ba wai ka ci ba su na safe ba da rana ka ba a'a wannan buɗe ana bayanta. kamar ba ana ba. to wannan karfin shi kenan ya ci ya ƙoshi shi kenan to amma abin da ake magana ba garau garau ba fa abincin da kake ci a gidanka in a gidanka kana cin talatala ne duk azumi to kaga talatalan mutane talatin ya kama ka ko in kifi ne kake ci kifin mutane talatin ya kama ka kasa a abincin in nama ne naman mutane talatin ina fata an gane naman rago ne ina akuya ne in ma na sa ne in ma na raƙumi ne ka ajiye abincin da kake ci in tana ci har da furut to su ma sai ajiye musu furut na mutane talatin ana ganewa yadda kake ci ka yi nak su ba su ci su yi nak wata shari'a ta ce ba ra'ayi ba ne kuma ba san kai ba ne a doka ne na Allah in talaka ne mai cin tuwon dawa da miyan kuka ya kira miskini ko a ba shi tuwon da da miyan kuka tunda shi ma abin da ke ci kenan in shinkafa ne da miya da mai da yaji ko shi ma ya bashi shinkafa da mai da yaji shi kenan dama abin da ke da shi ne in hada da fiye wata ne ya bashi fiye wata ga shi dan sha fiye wata an gane shi ma ya sha ya yi nak a ka ya ci ya koshi wannan dokar da Allah ya bada ke amince wannan idan mun gama za a yi tambaya insha Allah malam yace na biyar alhamilu wal murdi'u mace mai ciki da kuma mace mai shayarwa su kuma suna da dabaibai akwai mace da tana da ciki kuma za ta iya azumi wannan ba ta ciki akwai mace mai shayarwa kuma za ta iya yin azumi wannan ma ba ta ciki mace mai cikin da ba za ta iya yin azumi ba saboda cikinta kaga ciki idan ya yi nauyi daga wata biyar cikin nan ai za ka ga mace na yawanci za ka ga tana ci akai akai saboda tana cin abinci yanzu an jima za ka ji tana jin yunwa saboda yaron ne abincin na narkewa yana bin cibiyar yana shiga jikinsa sai ta ci abinci a rana za ta yi cin abinci su bakwai na samari masu sabon aure kada ya ce a ita wani irin abu ne abinci so na. yana tunanin lissafin za ta cinye mai gara ko kasashen lissafin ya ce a'a kan wannan saboda suna ci da yawa a wannan lokacin to idan ya kasance haka irin wannan ake magana da kuma macen da yaro yana shan nono idan yaro ya ɗan fara girma shan nonansa ya fi yawa akan in yana ƙarami saboda jikin shi yana haɓaka yana girma to a lokacin za ka ga yana shan nonon yana tsotsi abincin da ciki ne to wata za ka ga idan ta yi azumi nonon zai bushe maman zai bushe ba ruwan nonon da zai fita ita wahala shi wahala akwai wanda kuma za ta yi azumin ba za ta wahala ba amma shi yaron zai wahala saboda me ba zai samu ruwan nonon da zai sha ba kuma ya addabe ku yana kusa kat bai ta kuka kuma shi ba cin abinci sai dai nonon Kuma ya za ku ba shi ya sai dai wannan nonon zai sha irin wa'annan shi ne sai malam ce min azimi rahmatillahi bi ibadihi du'afa daga cikin girman rahmar Allah ga bayinsa masu rauni irin wa'annan kenan an rakhasa lahum lahum fil fitr ya musu rangwame a wajen ajiye azumi wa min ha'ula'i daga cikin wa'annan alhamil wal murdi'u akwai mace mai ciki kuma mace mai shayarwa wanda suke irin wa'annan halin ba kowace mace ba mai ciki kuma ba kowace mace mai shayarwa ba malam ya ce dalili akan haka shine an anas bin malik al-ka'abi kenan al-ansari anas malik Allah ya kara yadda a gare sa ya ce gharat alaina khaylu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fawajadtuhu yataghadda yace dokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabace mu sai na zo na tadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da rana ana azumi manzan Allah yana cin abinci da rana ana azumi saboda suna tafiya ya ajiye azumin kuma Allah ya kintsa masa karfin mutum talatin haka hadisi ya zo a cikin bukari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi karfin mutum talatin banda ma wannan hatta wajen tarawa da iyalinsa Allah ya ba shi ƙarfin mutane talatin a rana ɗaya zai zagaye matarsa su sha ɗaya a lokaci ɗaya haka imamul bukhari ya buɗe babi musamman a cikin sahihul bukhari babin halaccin mutum ya zagaye matansa a dari ɗaya shi ne sai kawo hadisi ina fata an gane to anas dan malik ce fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yataghadda na tadda shi yana cin abincin rana fa qala yace mai udnu aqul matso ka ci abinci fa qultu Anas dan Malik Alka'abi kabi yace inni sa'im ni fa ina azumi anala na ci abinci shi kuma sahabi an ce mai zo ka ci ni fa ina azumi faƙala ƙunnu mazala ce ku matso wa hadithu ka ani sauni ka matso in baka labari akan azumi kaga za ba shi ilimi ya ce yana azumi ko ba ce me yasa kake yin azumi ba sai ce to matso in baka ilimi akan azumi aw siyam shakkur rawi ya ce ya manta kalmar da manzon Allah ya amfani da ita ko ya ce uhaddithuka an siyami ko kuwa uhaddithuka an sauni ɗayan biyun kalmar mun guda biyu ya dai faɗi ɗaya baya iya tabbatar da ɗaya daga ciki amma tun da yi shakka sai faɗo su su biyu ko sai ce inna Allah tabaraka wa ta'ala Anas Malik al lallai Allah ɗaukaki mai albarka wada'a 'ala musafiri shatru as ya ɗauke wa matafiyi rabin sallah ko daga hudu ya koma na shi ke nan an rage mai rabi ko wa anil hamili wal murdi isau su ma mata masu ciki da kuma masu shayarwa su ma an ɗaga musu a sauni a wuce yamshakun rawi kalma dinnan ya manta ɗaya daga ciki wanda maza Allah ya faɗi wallahi Anas bin Malik ce na rantse da Allah laqad qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ilayhima aw ahadahuma sai ce na rantse da Allah tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan kalmomin guda biyu ko ɗaya daga cikinsu fa ya lahfa nafsi dash kan yi asara Allah a kuna ta'imtu ta'aman nabi sallallahu alaihi wasallam ba na sani a ranar da na ci abincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin yanzu yana ba da labari ne bayan abin ya riga ya faru ya ce sai da yi takaicin ba ya sani lokacin da Allah ce mai matsokaci ba ya ci abincin ba Allah ma ya ajiye azumin yana kuma tafiya kuma ga wani sahabin ya yi azumin kuma manzala ce mai zo ya ci kaga yana nuna mai halarci in kana tafiya za ka yi ne ka wahala ko baka wahala ba kaga manzala ne yana da karfin mutane talatin kaga maganan wahala ma bai taso ba ko amma kuma gashi ya ajiye azumin saboda ana so a tarbiyyantar da iri na da ka. an bai ji wannan a halin tafiya ba mutum zaɓi, kamar yadda muka yi karatun jiya wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito a cikin jami'insa hadisi namba ta ɗari bakwai da sha biyar da imamun nasa'i a cikin sunan kubra mujalladi na hudu shafi na ɗari da tamanin haka imamu abu dawud hadisi namba ta dubu biyu da ɗari hudu da takwas haka ibn maja hadisi namba ta dubu ɗaya da ɗari shida da sittin da bakwai imamu tirmidhi ma yace hadisi ne hasan to Anas dan Malik din da ake magana anan ba Anas dan Malik khadim bane shi sa malam sai sauke layi yace huwa al-ka'bi shine Anas dan Malik al-ka'bi la Anas bin Malik al-Ansari ba Anas dan Malik al-Ansari wato khadimun nabi ba sallallahu alaihi wasallam khadimu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innama hadha rajulun bani abdullahi bin ka'ab ya ce wannan shi anas dan malik al-ka'abi yana daga cikin banu abdullahi bin ka'ab wa kad nazala basra ya sauka a garin basra kuma wa an nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan wahidan faqat amma wannan sahabin ku duba sahabi hadisi ɗaya kilo kai ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai rage mai daraja daga sahabi ba hadisi ɗaya kawai ya samu daga manzala amma yanzu wannan haka ibnu hajar ya ambace shi a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba nasa mujalladin farko shafi na 114 zuwa 115 haka kuma ya zo a cikin da tajridu asma'u sahaba na imamu zahabi shamsuddin zahabi mujalladin farko shafi na 31 haka kuma yazo a cikin faidul qadir na mujalladi na biyu shafi na 268 to malin ya kawo wannan in ya bambanta maka anas kan malik din da ake nufi alka'adi ba sadin ba wannan matsala ce wacce malamai suka ƙara wa juna ilimi a kanta mu a namu malikiya cewa za a ciyar kuma za a rama haka ma shafi'iyya fahnaf ya ce idan yaron ne ke wahala a ajiye azumin dan yaron to za ta ciyar ba za ta rama ba amma idan ita ce ke wahala ba yaron ba za ta ciyar sannan kuma za ta rama Ana fata an gani amma kamar yadda na ce akwai saɓani tsakanin ne malaman musulunci amma daga cikin malamai da suka tafi cewa za ta ciyar ne kuma babu ramuwa a tun daga can wato abdullahi dan abbas da abu huraira da anas malik al-ka'bi na aisha to Allah ya kare ta a gare ta tana da wannan fatawa da wata ruwaya ma daga abdullahi dan umar bin khattab ina fata an gane Aka ma salamatu bin aqwa radiyallahu anhum sun tafi akan cewa ba za ta rama ba ciyarwa za ta yi wacce take irin wannan hali a cikin malaman zamanin nan akwai wato imamu nasir bin albani shi ma ya tafi da irin wannan fahimta haka sheikh salih bin usaimin shi ma ya tafi da irin wannan fahimta su ma malaman nan guda biyu ɗaliban albani ne su suna da wannan fahimta shi sa suka kawo shi a gaban nan an manci wannan kuma ni ma a kanta nake Allah ya sa dace halin ya ce al buɗe baki mata yuftiru sa'im wani lokaci mai azumi ya kamata ya buɗe baki qala ta'ala Allah madaukaki ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl sa'annan a cikasa azumi bayan alfijiri ya keto har zuwa faduwar rana wa fassarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ikbalin layl wa idbarun nahar wa ikhtifa'u qursi shams manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara shi da fuskantowar dare da juyawan bayan wato yini da kuma oyuwan kallon rana shine lokacin buɗe baki yayi wa na awradna ma yaj'alu qalbi al-muslim al-muttaba sunan al-huda mutma'inna suka ce hakika mun zo da abin da zai sa zuciyar musulmi mai son bin sunnonin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu natsuwa akai fa ya abdullah to kai bawan Allah hadihi aqwalu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba ne jika qara'taha wa'annan su ne dai zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba gare ka ka karanta ta wa ahwalahu da halayyarsa lam halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a iya cewa ta boyu gare ka gashi ka riga ka santa wa af'alu ashabihi radiyallahu anhum qad absartaha kuma ga aikace aikacen sahabbansa ka gansu na ilimi wa qad ittaba'u ma ja'a bihi al-quzzatu hadwa al-quzza yace al-qudwatu hadwa al-quzzati bil-quzza yace hakika sun bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alƙudwa don koyi da shi hazwal ƙuzzati bil ƙuzza shine kamar yadda ake tsara asabari ai jira shi ake yi ko to haka suke bin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhraja Abdul fil musannaf Imamu Abdul ya fitar a cikin musannaf nasa hadisi na mata biyar. da casa'in da ɗaya da isnadin sai sahahahul hafiz fil fath da isnadin da hafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbatar da ingancinsa a cikin fathul bari mujalladi na hudu shafi na ɗari da goma a casa'in da tara wal da nuruddin al-haitani fi majma'u zawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da hudu an amri bin maimun al-audi daga amru dan maimun mutumin audi qal yace kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam asra an-nas iftaran wa abqa'ahum sahuran yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa gaggawan bude baki su suka fi kowa jinkirta sahur kaga mu kuma aka ci muke yi ko sun fi kowa gaggawan buɗe baki kuma sun fi kowa jinkirta sahur mu kuma Allah Allah ake wani ma karfe uku yake sahur ya tafi ya ce ma zai koma bacci saboda shi bayan bacci ne eh, <laughs> shi duk abin da zai taba masa bacci yadda ka san kiyama saboda haka in ya ci zai koma ne bacci to sabai suna jinkirta sahu gab da ne kiran sallah na biyu haka kuma shine sunna kaga mu yi kokari mu dinga raya wannan sunna ko alam ka dinga sawa ka sa wayar ka kusa da kai ko ya dame ka da alam ma baka tashi ba ka tashi dan alam malam yace ta'jilul fitr gaggauta buɗe baki fa ya akal imani ya fi kuma mai imani alaika bi ifqari idza gharibat shams na hore ka da gaggauta buɗe baki matuƙar ƙwallon rana ta faɗi bi ma'ana lokacin buɗe baki na yi a yi buɗe baki wala ibrata bil humrati shadidati al al ufuq ana ce kakka damu da fatsin nan da ke sararin samaniya ko na faɗuwar rana za ka ga yayi ja an fahimci wannan akan gudu da shi fi zalika ittiba'un li sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam a cikin haka fa akwai bin sunnan manzanka gida da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wa mukhalafatun lil yahudi wan nasara kuma akwai saba wa kristoci da yahudawa saba yahuda da kristoci fa innahum yu'akhirun saboda in za su yi sauka su za su yi buɗe baki suna jinkirtawa sai gari yayi duhu wa ta'khiruhum lahum amadun su kuma jinkirinsu yana da lokaci ne lokacinsu wa huwa zuhurun Shi ne bayyanan taurari sai gari yi dundum taurari duk sun fito sannan su ci abinci wa fi rasul wa ji sunnatihi ibrazun li ma'alim ad ya malam yace a wajen bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarkinsa sunnarsa akwai bayyana wato ɗaukakan addini wa izazu bima nahnu alaihi min huda da nuna ɗaukaka akan abin da muke akai na shirya narju an yajtami'a alaihi saqalan Malam suka da suka ce muna fatan mutane da aljanu su haɗa akan yin raya wannan sunna ويبين ذلك أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفقرات الآتية وشي حديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذاتي بيانا حتى أفكروا لنا ما سزوا تعجيل الفطر يجلب الخير barka ji amfanin da ke cikin yin gaggawa wajen buɗe baki malam ya ce gaggawan buɗe baki yana jawo alkhairi ga wannan al'umman ka ci abinci amma ya ja maka alkhairi bari mu ji hadisi mana yace an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an bi khairin ma ajjalu al-fitra Allahu akbar yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce la yazalu nasu bi khairin mutane ba za su bushe ba cikin alkhairi ma ajjalul fitra matuƙar suna gaggauta buɗe baki ana gane wannan kaga shine hikimar da yasa kasa in ka je kasar Laraba za ka ga kawai lokacin magarba ya ana ta shimfiɗa safara ko za za a ci saboda ba a sallah sai an yi ne sai an ja girki eh mu kuma a'a sai mun yi muke dawowa ne mu ja girki yanzu ana fahimtar shi yasa kaga duk kasar larabawan da zaka je ba yanda za a yi maka magariba ba su yi buɗe baki ba sai sun narka sun ja sannan a zuwa yi sallah mu kuma Allah Allah muke sallan mu gabatar da sallan sannan mu je mu ci abinci shi ka za ka ga a sallan mu ba ma natsuwa Allah Allah muke liman da liman zai ja sabbi su marabbika wallahi wannan yayin tsaki Allah wallahi wani ya tsaki zai ce kai limamin nan in ya ƙara karanta wannan suran ba zan ƙara zuwa masallacin nan ba a me yasa ba zai karanta mana mu da hammatan ba saboda ba ka son bin sunna ko ba kana son bin sunna abin da ya dace kowa ya ci sannan a zo a yi sallah to kai kana gaggawa liman ma na gaggawa mamu ma na gaggawa ladan ma na gaggawa to ina abin amin ji wannan hadisin nan imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin sahihin sa mujallabi na hudu shafi na ɗari da uku haka imam muslim a cikin sahihin sa hadisi na mata dubu ɗaya da casa'in da uku ana yace ta'jilul fitr sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam gaggauta buɗe baki sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza ajjalatil ummatul islamiyyatul basra idan al'umman nan ta musulunci sun dinka buɗe bakin su faqad abqat ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa minhaj as-salaf as-salih to sun wanzu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarkin gabata na kwarai walan yadillu bi idnillah ba za su tabbata ba da izinin Allah ma damu abina alaiha bin nawajid matukar suna ruko da wannan sunan da karaman haƙoransu rafidina kullama yughayyiru qawaidaha sun kiyarda da duk abin da zai saba wa ka'idoji na musulunci an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ummati ala sunnati malam tantazir bi fitri hannuju a rusa magana la tazalu ummati ala sunnati al'umma ta ba za su gushe akan sunnata ba malam tantazir bi fitri hannuju matuƙar ba za ta jira sai taurari ya fito kafin ta yi buɗe baki ba kenan in suna gaggauta buɗe bakin su ba sa jira sai gari ya yi duhu to suna kan sunna mafhumul mukhalafa in suka ce sai gari ya yi sannan za su ci za su yi buɗe bakinsu, to ba sa cikin sunna ana fahimtar wannan hikiman shi sa duk da ka je a kasashen laraba ne suke yi sai an yi buɗe bakin nan kafin ai mai magaraba kaga sun fi mu fahimtar wannan sunna mu kuma a'a Allah Allah muke a kira sallah a yi sallah sannan a je gida a ci abincin to za ka ga shi kansa yana cin abincin da gaggawa ba natsuwa saboda yana gaggawa ya ƙara dawowa don ya yi sallan isha'i da tarawi amma idan aka ci a natse kaga lokacin da ka koma za ka ɗan samu ka ɗan huta na 'yan wani lokaci ko sai a zo sallah a cikin natsuwa wato komai namu matsalar gaggawa ce yanzu misali mutane ne fa za su shigo masallaci an kira sallah a ka'ida in ka shigo masallaci ka zauna ai sallah raka a biyu ka zauna a sai ka kowa ya tsaya wa yana jiran sai liman ya zo ko sai ka gana biyu ina liman ina liman komai namu ba ka'ida kuma mun karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane tashi a gaba sai liman sai an ga liman ya zo haka ne to amma mu kuma ba ma yi ana shigowa masallaci sai ka kowa ya tsaya ina dan wuri na ka ga biki ɗaya minti biyu ina liman ina liman babu da haƙuri kuma ba karantar manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam zama ake yi a natsu in liman ya zo ana ganin liman sai a bi. ko a gansa ba kowa ya zauna wannan shine sunna Allah ka shirya da wannan hadisi imamu ibnu ibban ya rawaito sa a cikin sahihinsa hadisi namba ta 891 saboda yanayin lokaci za mu kwana a wannan gaban sai idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi ta'jilul fitr mukhalafatan lid-dallin wal maghdubi alaihim gaggauta buɗe baki saba wa kiristoci ne da yahudawa haka shine hikimar saboda manzala ya karantar da mu za mu ji bayani shi ma akan wannan gaba in Allah ya raya mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba dama ga tambaya wa alaikum assalam tun azun kake ta so kai tambaya eh na'am na'am Mm. eh abin da ya dace ka yi shi ne, kai ka ɗauki nauyin yin abin kowace rana ba da miski ka ba miski ne abinci ka ciyar da shi ya ci ya koshi a matsayin kayi wa mahaifiyarka ya fi sauki wanda kake badawa kai ka ne kila maza kake ba ko na sani abin nufi ai kana ba su ne su yi mata ko na fahimta ai kana ajiye sai ka ce a ajiye mata ko a fitar to irin wannan in son samu ne kai ka yi da kanka sai dai in kana anguwan da kwata-kwata ba A komai ya duk ba matsala ba ganin za a iya fitar mata kuma za a iya fitar mata a kaduna an gane ba matsala ba ne daman a fitar mata ɗin shi ne bukata in kuma ta fi so sai ta gani ne da idanta to ka san dattijai sai a mata haka eh. shi nan ba matsala ai yadda kai daidai ne eh, daidai ne ba kuskure ba ne eh. kudin wannan falala ce ga gare shi shi ya bada kuma kanawa kaga akwai man gida da haji <laughs> ba ka ce ka yi takuta kana wanke na ba ga ai a kano shugaba da mai da yaki, ai abinci ne har lashewa eh eh a'a ai babu kuɗi a ciki ciyarwa kawai aka ce ka yi wannan kuɗin kai ne wata falala ce kawai na samun ladan ka kai wannan falala ce lada za ka samu a ciki amma ciyarwar shi ake bukata a kuɗi ba yayi kuma in ya bada dafaffe yayi an gane yi irin na Anas ne ya ciyar shi har na buga mana misali na ce in a gidanka kana ka ga sai ka ai abincin gidanka sai ka tsara na plate din mutum daya kowace rana ka kira zai ci ya koshi nak an gane yayi eh, in kana shan ne eh, in biyar mai rai kake sha kuma shi ma sha biyar mai rai eh. Eh. Eh. Eh. a'a ya halatta a musulunci ba laifi ba ne in ka ba da ganye yayi in ka ba da ne da fatse ma yayi hmm. na'am na'am eh eh na'am eh <laughs> na'am kawai sai ka yi na ashirin da tara kawai sai ka hada na ashirin da tara ka ciyar da su in aka ce ba a gani ba shikenan ka ga ɗaya eh kawai gobe za ka yi shikenan an wuce wajen eh wa alaikum salam duka za ka iya yi ba komai za ka iya jinkirta ba misali kwana bakwai sannan sai ka yi sai ka ƙara jira wani kwana bakwai sai ka yi duka ya halatta babu ne na a ai baka zo ba sai tun aka fara karatu an wuce wannan gaba su ne marasa lafiyar da la yurja buruhu rashin lafiyar da ba a san lokacin warakarsa ba to shi ana ciyar masa ne a makwafan kowace rana miskini misali mutum yana da chronic ulcer haka ba zai iya yin azumi ba kuma ba a san lokacin warkewarsa ba to shi kowace rana zai ciyar da miskini an gane amma mai rashin lafiyar da zai iya warkewa ga shi daman ba maganan ciyarwa dole zai rama sai ya ci abinci don ya samu lafiya ya yi treatment ɗinsa saboda in kwana biyu ne kwana uku kaga ya samu treatment na hudu ko na biyar sai fara azumi an ya ce zai ɗau azumin kaga zai zo ya collapsing ko har ya kai maimakon kwana biyu kwana uku sai sati ɗaya sati biyu bai farfado ba an gane to shi a kan wannan wajibi ne ya ajiye azumin ya ci abinci ya sa ya yi treatment sannan kuma ya ci gaba da azumi akwai kuma wanda rashin lafiya ne ya tashi da shi amma bai kai zai iya kwantar da shi ba irin yana jin sign and symptoms na fever a tattare da shi mun yi karatun na ina gani shekaran jiya ne ma eh ko to irin wannan shine idan ya tashi fara jin alamar zazzabi a jikinsa to musulunci ya ce kada ka kwanta ce a shikenan je asibiti na farko ai za a ja ka. a muka yi magana a kan jan jini ko ya halatta in aka ja jini za a yi test za a gani sai a ce maka malaria ne ya fara ya kai adadi kaza ko sai a baka mai allura da wasu magunguna kaga allurar nan da za maka na malaria ai ba abinci bane kuma ba ruwa bane azumin kananan kuma sai ka ci gaba da azumin ka an gane ko kuma a ce typhoid ne amma bai yi karfi ba symptoms sa ne bari a tarbe shi a maka allura ko allura nan na awa shida shida ne aka yi maka matukar ba glucose ba ne kaga lafiya lau azumin ka nan kuma ka ci gaba da azumi duk mun yi wannan karatun yawa ayyaka na'am eh na'am eh na'am <laughs> eh. eh eh eh eh na gane adam mu ce ruwa ce ta jawo haka ba zan manta ba 83 a nan garin a waje ake cin abinci in za ku yi tunawa baki gida ɗaya ake za ka ga kowa na cin abinci ana taruwa ne a ci abinci da wayo na a garin nan eh har da azumi ana cin abinci ni a cikin gari lokacin muna nan gari ba zan manta ba haka ake taruwa a ci abinci yanzu ne dai kawai yawa turancin ya yi yawa mangufa ke dudduɗi wa an abubuwa yawa shi ne kawai matsalar ba wai rauni ba ne kawai ɗabi'an mace ta rowa kawai shi ne kawai gaskiyar magana mu gyara yawwa kawai ruwa ce yanzu kawai aka gina da shi amma za mu iya yi yanzu misali a anguwa idan aka saba aka fara yi wasu suka gani zai burge su za su ɗauka wasu ma za su ɗauka shi kenan kaga an raye sunnan mazala ce man sannafin islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'a duk wanda ya bayyana wata sunna da daman akwai ta mutane sun manta da ita duk wanda ya bi shi yana da lada yana da ladan su shi da ya bayyana yana da ladan waɗanda suka bi har zuwa ranar tashin kiyama ba a rage wa kowa ladan sa ba alaikum salam na'am ba sani ba wasu wasu dai eh nune fa da alale eh akwai masu kaga mu nan muna muna yin muna package shi ne nake maka tarbiyyar ne Eh. kaga mu a nan ka gane a'a ai haka muke kaga mu yanzu misali a nan muna yin iftar muna yin iftar kai ma kaga in miliyan ɗaya ka sa nan ma ba matsala kofin abu da yake ga akan nan ba can muna yin iftar a nan muna iftar mutane za ka ga mutane za su a nan har da yan kabu-kabun da za ka ga zira zuwa su ci kanan karan gaya mata mana kaci a nan muke yi za a shimfiɗa eh, leda a nan duka kowa a nan zai haɗu kuma za ka ga mun tsara kowa ni da kaina ni ma ina rabo zan ce ka zauna duk wanda ya tashi zan ce kakko ba shi kowa yi da zauna inda yake za a ɗauko a baka sai ka ga kowa ya zauna za a kawo maka ana kiran dan zai kira sallah idan ya kira sallah duk za mu zauna a ci a sha sannan a tattare ledan a mai da shi sannan sai mu tashi mai sallar magariba haka muke ana eh, eh. mu haka tsarin mu yake mu sai mun yi tsarin nan sai mun raya wannan sunna eh eh ta yadda da ni akwai wajen da hakan ne ah, in an yi mun kuskure mun ce ai ba laifi bane mu gyara kawai ai ba aibi bane sai mu gyara kawai su gyara kawai to yanzu kai ai kana zuwa saudiya balarabe ne zai kusa da kai yake ba fadda fadda fadda fadda ko ba ka bane ladan yake so ya samu kai kuma ka zo da gefe ko kai dukun so menene kenan ha mu gane matsalar abu ne muna faɗi ne saboda mu gyara ɗabi'a an gani abu ne wanda suke baya cikin orientation din mu a yanzu wanda da iyayenmu haka suke yi yanzu ne abin ya canza yanayi to mu yi kokari mu ɗabbaka wannan sunnan an gane to yin haka kowane masallaci ana yin wannan zaka ga abin zai yi karmashi mutane da yawa zaka ga an saba da irin wannan kuma da abin muna zuwa ƙasashen laraba muna ganin yadda suke yi ko to huwa wa ɗabbaka aljannan da fa ke nema shi suke nema kowa na so a ci abinci sa saboda yana so ya samu ladan azumin nan yanzu misali idan ka bada misali ka bada naira dubu goma a cikin dubu goma da aka siya abincin da mu muna yin misali wani lokaci ɗari biyu ɗari biyu da hamsin gwargwadon adadin da muka abin nan to duk mutanen nan ba kana da ladansu azumi kana da lada ba nasa ladan ba ladan ciyar wanda kai musu za a baka a ranar za a rubuta maka a fal ɗin kai azumi ɗari biyu da hamsin naka da ɗaya to da wanda ya shi kaɗai tilo ɗaya ne haka darajar kuma ɗaya bane a wurin Allah kuma saboda girman azumi da irin ladan da ke ciki Allah ce ba zan gaya maka ladan ba sai ka tsaya ga ka gani Allah ce zan kamfato maka ladan ƙa'ida yi da adadi bi gairi hisab unlimited Allah ya ce saboda girmansa ba a faɗi irin ladan da za a baka ba sai ka tsaya a gaban Allah za a an tayu kawai ka shiga aljanna kaga wannan kwaɗayin muna buƙatar orientation mu samu wannan orientation din mu saba a ƙauyen laraba an zuciya tare eh, hanya suke yi sai ka ci abinci sannan ka wuce matafi ne kai amma laraba za su bari ka tafi ba sai ka tsaya ka yi buɗe baki in ka gama cin buɗe, ka gama buɗe baki su dinga cewa jazakallahu khair jazakallahu khair ana ma godiya kuma a ce ka tafi ka ci abinci kuma ana ma godiya a wani abu sai musulunci <laughs> Allah ya ba mu ikon raya ta na'am eh na'am eh na san mai di kurama suna da karamci eh suna yin wannan suna raya wannan gaskiya ne eh Maiduguri na raya irin wannan suna ai tana kusa da Laraba eh, eh. sai abin da ya faɗi daidai ne haka ne hmm. eh, to ai shi ne ina gani kai ne baka fahimci karatun ba duk karatun da aka yi bai saba mu wannan bayanin da kai bai har wani ya tambaya gashi nan ya ce ko zai iya yin bakwai bakwai misali ba zai yi ba ba zai ciyar ba sai an yi bayan kwana bakwai sai ya ciyar muka ce ya halatta eh shi ma aika yana nufin cewa guda talatin din ya ajiye ne a dinga cire mata kowace rana ba yana nufin kawai a ɗauki guda talatin ɗin a bada ba ne A eh, kai ne kila baka fahimci maganin shi ba na'am eh na'am a ah, ba daidai ba ne haka ba ba ne ba daidai ba ne haka kowace rana ana badawa ne ana kana iya bada kuma a shekaran ya zama na cewa 29 aka yi kaga ka bada 30 duk da yake amince wannan abin da aka samu sabai na yi shine kowace rana in an kai abada bada ko kuma a jinkirta sai ranar karshe sai a gaba daya ko kuma duk bayan sati ɗaya kaman yanda yawwa magarbi ya yi tambaya shima sai abada bada haka haka haka Eh, amma kowace rana eh, ko a jira bayan kwana goma a bashi na eh, a bashi guda goma ha sai dai bayan an yi eh saboda ai akwai lalura ina fata an gani, bana so ba maka misali yawa ta da maka da hankali <laughs> saboda mutum yana iya mutuwa kafin lokacin ka gane yawa sai shi sa eh sai a jinkirta in an yi kwana biyu kwana uku sai a bada ko sati ɗaya sai a bada ko kwana goma sai a bada goma farko an bada goma na biyu an bada goma na ƙarshe shi da ƙarshe sai a bada shi kenan ya yi in kuma aka jinkirta ba a bada ba sai rana na ashirin da tara aka bada ko na talatin ɗin biyu ya yi eh, amma ba a bada a head eh, shi ne kawai kuskuren ba a bada a head eh, Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Kun kuma daga cikin a ke kawo yake cewa mahaifiyarsa ba ta da lafiya yana so a sata a cikin addu'a na fatan Allah ya bata lafiya akwai kuma yar uwarsa haka tana fama da rashin lafiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya bata lafiya sauran yan uwa musulmi maza da mata da suke kwance a gida ko asibiti ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya sa fara ne a gare su mu kuma da ya ba mu lafiyar ba mu ikon ribatan wannan lafiya wajen baututa masa wanda yake wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah yanda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa dukiya wajen yi wa addinin ka hidima mu ma muna roƙonka kai mana ta goma arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima irin wanda ya ko fiye da wanda ya yi da mu shi ya Allah idan mun yi ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wannan zaɓe da ke zuwa ya Allah ka sa mu ga alkhairin sa lafiya ka zaɓa mana shugabanni mafi alkhairi ya Allah duk wanda zai zama alkhairi gare mu ga wannan jaha da muke ciki ba zai zama mana cutarwa ba ba zai zama mana fitina ba ya Allah ka ba shi wannan shugabanci wanda zai zama mana fitina ko bala'i ya Allah ka fi musamman sa ba shi wannan shugabanci mu kuma ka sa mu zama mabiya na alkhairi a gare sa ka kame hannayenmu da mu da shi gaba daya ka daura mu akan alkhairi ka kame hannayenmu kada ka daura mu akan sharri ka ba mu iko gyara kurakuranmu da mu da su daya mu tsira a duniya mu tsira kuma a lahira ka hada fuskokinmu ka hada a nan da masu mu da sauraro a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk